gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. saurare Assalamu alaikum barkan mu da Juma'a shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, tarihi har ma da magana addini. da yau ma tara ga watan Agusta na 2019 za mu magana ne a kan wato sallah da kuma ranar arfa. Yau za mu buɗe muku layukanmu domin ku kira ku bayyana wa malam irin tambayoyin da kuke da su. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar gari da farko sannan a jero lambar. tafi sai ji ka ce sallah babban sallah to babban sallah sallar rago sallar yanka rago za ta ce ko layya yau mun gayyato malam Ahmed Gambo mazaunin nan Amurka idan masu sauraro ba su manta ba shi yayi ta mana wa'azi a duk ranar Juma'a lokacin azumi salamu alaikum malam wa rahmatullahi to malam yau muna um, tattaunawa ko mu ce dai muna so kai mana bayani yawa muna so kai mana bayani da farko dai malam muna maka barka da zuwa shirin yau da gobe shirin matasa yawa yau muna so kai mana magana a kan wai ranar arfa gobe ne alhazai wanda suke kasa mai tsarki za su a tafi zuwa ok yau za su tafi kai yau ko sai sai tashi eh, yau za a tafi mina yau sai a tashi za a je a yi a rafa yau a yi a arfa so muna so kai mana bayani akan ranar arfa na'am to bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera ah, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci da kuma su gabatar da shirin da masu sauraron mu a koyina a fadin duniya kafin na shiga zan yi gyara cikin hajiya amina ta manta sunana ta ce ahmad gambo ah, da ahmad gombe <laughs> eh, baki sa gomba ba <laughs> eh, ba komai saboda masu saurari ahmad muhammad gombe mazaunin garin winzo a nan cikin jihar connecticut na kasar amurka da farko waɗannan kwanaki da muke ciki na goma na watan zulhijja tun daga nan ɗaya ga wata har zuwa ranar goma ga wata ranar babbar sallah kwanaki masu farala masu daraja kwarai da gaske kamar yadda hadisai suka tabbatar da haka ɗaya daga cikin hadisan annabi ya faɗa alaihi salatu wasalam yake ta babu waɗansu kwanaki a cikin shekara gaba ɗaya da ayyukan alkhairi suka fi soyuwa a wajen Allah ma'ana Allah ya fi so a yawata ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki kamar waɗannan kwanaki goma na watan zulhajji har wani daga cikin sahabbai yake cewa annabi ko da mutumin da ya je jihadi wannan jihadin nashi ba zai kai ladan wanda ya wani aikin alkhairi cikin waɗannan kwanaki ba annabi ce fa koda wanda ya je jihadi sai da wanda ya tafi jihadi da shi da dukiyar shi babu abin da ya dawo bi ma'ana ya samu shahada sannan kuma dukiyar shi gaba ɗaya sadakar da shi ko ya ba da shi dan daga addinin Allah idan muka ce jihadi muna nufin jihadi a harshen shari'a ba jihadi na hayaniya da rashin hankali ba Allah sa mu dace. To wannan ɗaya ne daga cikin falalan waɗannan kwanaki na watan Zulhajji guda goma. Daga cikin ranaku mafi tsada kuma cikinsu akwai ranar Arfa wacce za ta kama gobe tara ga wata kenan. Ranar Arfa rana ce mai daraja rana ce mai falala. A cikin kwanakin shekara gaba ɗaya babu wani yini da yake da tarin alkhairi yake da albarka kamar yinin ranar Arfa. ya tabbata cikin hadisi asar daga umar bin khattab allah kara mashi yadda wani daga cikin yahudawa yake tambayar sayyidina umar ko yake ce wa sayyidina umar akwai wata aya cikin littafin ko kotu kuna karanta ta koyaushe inda wannan aya mu aka saukar wa ita da za mu riki wannan ranar da ayan ta sauka a matsayin ranar idi da zama wata rana ta murna ta ainihin girmama wannan ranar sai umar ya ce da shi wace aya ce wannan sai ya gaya sai na umar ayan da allah ke cewa alaimu a kamaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'imati a yau na cika muku addinin ku na kuma cika muku ni'imata na amince muku musulunci ya zama shine addini ma'ana ayan ita ce aya da ta zo ta ƙarshe take nuna babu wani sabon doka da Allah zai saukar cikin alkur'ani mai girma bi ma'ana an kulle sauko da duk wani hukunce hukunce sahabbai kowa hankalin shi ya kwanta to sai sai umar ke ce da wannan bai hudan mun san ran da ayan ta sauka ta sauka ne ranar juma'a kuma ranar arfa dan arfa ta faɗo ne ranar juma'a lokacin da annabi aikin hajji kuma yace ayan ta sauka annabi yana tsaye a filin arfa to malamai suka ce wannan ɗaya ne daga cikin falalar ranar arfa sannan wani hadisin imam ahmad ibn hanbal hadisi ingantacce annabi ya ce allah yana alfahari da waɗanda suka tsaya a ranar arfa a sama yana gaya mala'iku yana faɗan su da kuma allah na farin ciki da wannan taruwan da ake wani hadisi kuma daban da ke nuna falalan ita wannan rana babu wata rana da allah ke yanta bayi daga wutan jahannama kamar ranar arfa allah na ta yanta bayi yana ta yanta bayi yana ta gafarta musu ta yadda shaidan yakan shiga bakin ciki ya ji kamar ya kashe kanshi kaga wannan ba karamin falala bace ba babu ranar da Allah da ke gafarta bayan shi kamar ranar arfa sannan kuma wani hadisi ingantacce annabi ke cewa khairu du'a'i du'a'u mai arafa mafi alkhairin addu'a ma da bawa zai yi ita ce addu'an da ake ta ranar arfa to duk waɗannan hadisai da suka zo suna nuna falalan wannan rana da kuma darajanta da kuma girmanta sa ga wanda ya je aikin hajji matukar bai samu tsayuwa a arfa ba har rana ta faɗi saboda rashin lafiya ko saboda wani abu to ba shi da aikin hajji shi ne aikin da matukar ka rasa shi aikin hajjin ka ya lalace rukuni ne mai karfi wanda annabi ma ce alhajju arafa hajjin gaba ɗayan sama shi ne arfa to ga wanda kuma bai samu zuwa aikin hajji ba sai annabi ya sunanta masa azumi a wannan rana azumin ranar arfa kuma ɗaya daga cikin azumi na sunna masu ƙarfi kuma waɗanda suke da falala da yawa. Mana kan ka. Um, yau wannan shekara azumin arafa ya fada ranar asabar to na taba ji an cewa ba a yin azumi ranar asabar haka ne na'am na ji daɗi da shi kawo duk da dama yana cikin abin da zan kawo shi so a takaice azumin ranar arfa da za a yi shi gobe hadisi ya tabbatar da falalan shi annabi an tambaye shi menene falalan wannan azumi na ranar arfa ga wanda bai je aikin hajji ba sai annabi yake cewa yana kankara zunubin shekaran da ta gabata da kuma shekaran da za ta zo nan gaba to wannan garaɓasa kar ki yi wasa ko kar ka yi wasa wani malami ya haramta maka shi domin maganar da suke shine annabi ya haramta azumi ranar asabar to sai malamai suka ce duk abin da aka hana na nafila in akwai sababi wannan hanin ana kaure shi barin baki wani misali ya tabbata cikin hadisi annabi ya hana nafila bayan sallar la'asar annabi ya hana nafila bayan sallar asuba amma in nafilan tana da sanadi ya halatta misali ka yi dawafi a ɗakin ka'aba ya halatta ka yi nafila bayan dawafi a kowane lokaci bayan sallar asuba ne ko bayan sallar la'asar haka na in mutum ya shiga masallaci akwai nafilan gaisuwar masallaci da ake tahiyatul masjid ya halatta ka yi shi bayan sallar asuba bayan sallar la'asar ko liman na hudu ban sallar juma'a saboda na ne mai sabab wacce take da dalili to haka azumin ranar arfa da za a yi gobe mutum ba azumin asabar yake ba shi azumin arfa yake yanzu arfan ce ta faɗo asabar wacce ba kai ka fado da ita ba sannan kuma akwai hadisi annabi ya hana azumin ranar juma'a amma idan arfa ta fado ranar juma'a ya halatta ka yi azumin wannan ranar babban dalilin da kuma ya nuna haka shine wata annabi ya shigo gida ya samu matar shi juwairiya tana azumi ranar juma'a ta annabi ce da ita kin yi azumi jiya alhamis ta ce a'a ta ce za ki yi gobe sai ta ce a'a sai ce to ke karya wannan azumi to da annabi ce za ki yi gobe in aka ce gobe ranar juma'a wata rana kenan ita ce asabar mm. to saboda haka ya halatta azumin arfa in ta faɗo a kowane rana ko azumin ashura in ya faɗo ko juma'a ne ko asabar ne ya halatta mutum ya wannan azumin wannan shine zance mafi inganci a wurin malamai kusan a tarihi ma na ga wani littafi da wani malami ya rubuta yake cewa babu wanda ya haramta azumi na ranar asabar da kalmar haramci a tarihi sai imamul albani allah ya mishi rahama zai samu ladan ijtihadi da ya amma maganar malamai sa'annin shi a karatu sun ce kuskure ne manyan malamai na da da na yanzu sun halatta azumin arfa in ya faɗo ranar asabar ko azumin ashura in ya faɗo asabar ko juma'a zai zamto kana azumtan arfa ne ko kana azumtan ashura ne ba kana azumta ranar asabar ba ne ko ranar juma'a ina tsamman na amsa tambayan ki insha Allah to malam me mutum ya kamata yi ranar sallah na'am so bayan an kammala abubuwan ranar arfa na farko kar mu manta ranar arfa da shagalta da zikiri da kuma addu'o'i mm. dan ciki na ce mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a da aka yi ranar arfa bayan an gama wannan kuma wace gari ranar goma ga wata ita ce ranar sallah kuma ana ce mata ranar babban sallah ko ranar sallar layya na taba joni malami na cewa bai halatta ba a ce ranar babban sallah to wannan maganar kuskure ne a cikin alkur'ani mai girma Allah ce wa azanin min wa rasulihi ilan nasu yawmal hajjil akbari yau hajjil akbar kuma annabi ce ita ce ranar babban sallah Allah sai kira ta da akbar ba ma kabir ba wanda akbar kuma ya ce kabir ma girma shine mafi girma a takaice dai cewa ranar babbar sallah ba kuskure ba ne ba a shari'a ranar babbar sallah na daga cikin abubuwan da ake na farko akwai sallar idi a wannan rana sallar idi kuma sunna ce mu'akkada ma'ana sunna ce mai karfi da bai kamata mutum ya wasa da ita ba in an gama sallar idi kuma mutum ya daure ya haƙure ya saurari kuɗuba da addu'a da ake yana da matukar mahimmanci waɗansu da an yi sallar idi kawai su kama hanya su koma gida ba tare da sun tsaya sun saurari ban sallan idi ba da ita ana yin ta ne bayan an gama sallah wannan ban da wannan addu'an da ake lokacin da za a gama ban suna da falala suna da alkhairi da albarka kwarai da gaske a daure a saurari wannan bayan nan kuma sai ainihin layya duk wanda ya laya kafin sallan idi to ya ci balangu ba yayi ba <laughs> eh, ka'idan yanka shine sai an sauko daga idi duk idin da ka je kai a wurinka an idi kenan tunda idin ana yin shi ne a lokuta daban-daban akwai masu yin karfe bakwai masu yin karfe goma in dai kai baka je sallar idin ba to lokacin lajen ka biyu ba sai in ka jira ka je sallar idi ka dawo idan mace ce kuma ya zamo za ta yi ya zamo ba ta sallah to in ma ko ta je idi tun da ya halatta ta je ba don ta yi sallah ba sai don ta halarci wannan alkhairin da ke wurin da kuma addu'an da ake in ta dawo sai ta yi layyan kuma ma ba ta je ba sai ta kalli idin da ke kusa da ita in sun sauko kamar ita ma ta sauko daga idi kenan sai ta layyanta wannan shine abin da ke akwai ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi ke cewa ma amila ibn a min amali yawmin nahar habbu ila allah hira hiraqati dam annabi ce ranar babban sallah babu wani aiki da dan adam zai yi wanda Allah ya fi so ya fi kauna kamar zubar da jini zubar da jinin dabba kenan bi ma'ana yanka to malam na ce to da me mutum ya kamata ya yi layya layya ana yin shi ne da abubuwa jinsin dabbobi guda hudu amma kuma dabbobi guda takwas waɗannan dabbobi guda takwas su ne Allah ya kayyade ake layye da su duk wanda ya layye da wani abin da ba su ba to shi ma ba layyayi ba Qur'ani ya kira su da bahimatul an'am shine sunansu sunansu a shari'a na farko akwai raƙumi. da taguwa sa da saniya rago tinkiya akuya bunsuru waɗannan su ne dabbobi guda takwas da ake laye da su jinsin awaki da tumaki da shanu da kuma raƙuma mace ko namiji waɗannan da su ake layya ba a laye da wani abin da ba su ba komai girman abu ko mai kankantan shi bai halatta a ba in ba daga cikin guda takwas ɗin nan ba sannan kuma dole ya zamto rago ne ko tinkiya ko akuya ko taure ya cika shekara guda wanda yake kasa da haka ba a da shi ya zama ya kai wata goma sha biyu da aihuwa watakila ma shiga wata na sha uku abin da ya shafi shanu kuma namiji ne ko mace ya zamto ya cika shekara biyu ya samu watanni ashirin da hudu da aihuwa to malam na ce mun samu kira daga jihar bauchi bari mu ji Ah, wa muke da shi daga jihar Bauchi? To kuna tare da Salisu na gaida mai biredi daga jihar Bauchi. To Salisu na gaida menene tambayar ka ga malam? ƙarin eh, haske nake so malam kafin lokacin sai kare ya yi dangane da waɗanda suke ƙoƙarin yanka tun ba tare da limamin gari ya yi ko wani shugaba na gari ba daga zarar gari ya waye za ga suna ƙoƙari su yi su gama su tafi wasu uzurinsu to kai mai mahimmanci ya fi kai abu a gaggauce wannan shine gudunmawata daga salisu na gaidan zubredi jama'ar na gode to malam da fatan ka ji tambayar salisu na'am na ji karin bayani akai mm. akwai hadisi ingantacce annabi ya faɗi cewa duk wanda ya yanka kafin sallah to bai yi layya ba lalle mutane a kiyaye matukar ba a sauko daga sallar idi ba kar kai layya dan akwai hadisin da ya man zaba qabla imam wanda ya yanka kafin liman ke yasa zaka ga mafi yawanci kama a kasashen mu wasu kasashe waɗanda musulmi suke da rinjaye za ga ana kawo ma layyan ne filin idi a yanka mm. na liman ko kuma na sarki ko makamancin haka. To malam ga kira na shigowa daga Adamawa. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Za ka gabatar mana da kanka? Eh Hussein dan ga takara sai daga jihar Yobe. To malam Hussein daga jihar Yobe. Eh to kai mana afuwa. ga malam na sauraron ka kai tsaye menene tambayan ka gare shi eh, da farko na wa malam barka da zuwa na barka tambaya ta nan akwai masu yin layya wanda sun dana da ido ba su kuma bayan sun ji zawo naman da suka yi na da su ya su fara buɗe baki ne ga cikin wani lamarin na'am sunna ne cewa ga duk wanda zai layya kare ci komai har sai ya dawo daga idi kuma in zai yiwu ya fara cin abinci daga abin da ya yanka na layya wannan ne suna ce annabi ya aikata haka kuma ya umarci mutane su aikata haka amma in hakan zai yiwu na akwai wanda baya samun layyan ma sai washe gari kaga ba zai jira har sai washe gari ba kenan shi yasa ana magana na in akwai yiwuwar hakan kar ka ci komai ya zamo kamar kana azumi har sai ka dawo daga sallan idi sannan kuma ka fara cin abin da ka yanka daga cikin nama abin da ka yanka ne zama da shi ya fara shiga cikin ka wannan sunna ne mai kyau kwarai da gaske mm. in akwai iko ba tare da mutum ya takura wa kanshi ba so sannan karin bayani game da wannan dole dabba ta zamto ta cika shekara biyu in saniya ne ko kuma mace ko namiji idan raƙumi ne mace ko namiji ya zama sun cika shekara biyar To Malam na ce mun sami ah, kira daga jihar Kebbi. Wa muke da shi daga jihar Kebbi? kuna tare da malam ango malamin makaranta ya wuce. to malam ango malamin makaranta menene tambayar ka ga malam a gaskiya ni ba wai tambaya ke gare ne ga malam da wani fata a gare ga al'ummar duniya ah, ina yi musulmin duniya fata alheri da kuma ubangiji allah ya gwada mana wannan lahadi mai zuwa saboda wato sallar layya. to malam ango mun gode. Allah lafiya a ƙarshe da fatan hello To mun gode mun gode malam awa ango ya wuri daga jihar Kebbi to yanzu kuma mun samu wani kira daga jihar Yobe wa muke da shi a jihar Yobe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Amurka ah, Wa alaikum assalam injiniya da garin Dabti. To injiniya muna jin ka menene tambayar ka ga malam Ina ba mun farka da zuwa ina mana fatan alheri Allah sa bukin sallah lafiya Amin To kana da wani tambaya ga malam? Eh, eh, tambayar tare kamar akwai wanda in sallah kusan nan suna yankan farce ko aski nan wasu kuma sun ce ba a yi shine nake so in ji bayanin malam to malam ina yana maganin abin da ake cewa sunan kada mutum ya cire farce ko gashi sai bayan layya in mutum ya yin layya kenan na'am wannan ana magana ne ga wanda zai yi layya in za ka layya mustahabbi ne daga ran ɗaya ga wata har zuwa ran goma ga wata kar ka cire kowane irin gashin da ke jikinka ka kuma ka yanke farce na kafa ne ko na hannu a ranar sallah kuma ka yi layya. Mu mata hada kitso? Na'am, idan mace za ta yi layya domin wani lokaci wurin kitso gashi zai iya fita wajen taje kai ko makamancin haka. Mm. Yasa malamai suke ganin mace mata bari har sai ah, kayanka abu layyanta amma wannan ya shafi ne ga wanda zai layya malam ina da tambaya kamar ni yanzu ina nan amurka amma a gida zan yi layya to sai su sun jinkirta yanka man dabba na kenan sai bayan na sauko sallah ko kuma za su iya yi mu <laughs> gaskiya ne a wannan ga wanda zai yi layya misali a wata ƙasa kuma akwai bambancin lokaci ya zamto munan lokacin da su suke sallar idi ma kila munan muna bacci haka to in sun sauko idi za su yanka maka ne ko za su jira har sai sun sauko daga sallar idi in suka yanka maka babu komai hukuncin dabban tana wancan kasan ne babu wani malam ni ai ban san me Amina take tunani ba wai ita dai tana tunanin ba za ta ci naman sallar bane shi ta damuwa na <laughs> kenan to ga kira na shigo mana daga Adamawa salamu alaikum alaikum salam ba da nike kamar mu fulani wani biya ba a sallah tare da abun ga haka kamar ai sallah yau mu kama hai gobe kamar duk yanka do abun ga daidai an sauka idi kenan malam kada jin tambayar uh, malam ko plata ne to kai malam plata ne eh. kana tuna mana asiri ban san me yasa ba <laughs> <laughs> to abin da akwai shine a game da sallan layya hukuncin shi yana da sauki fiye da na ramadan dan annabi ya ce ayyamu tashriki kullu hazabahun shi layyan yanka na layya kwanaki ne guda hudu kana da dama ka yanka ranar sallah ko ranar sha ga wata ko sha biyu ga wata ko sha uku ga wata kafin rana ta fadi duk wannan kwanakin mutum ya yanka ya halatta babu wani laifi a kai ya tabbata a cikin hadisi ina fata mai tambaya ya fahimta saboda haka abin da aka fi so modibbo shine ka yanka ranar da kowa ya yanka amma in baka da hali ko kuma akwai wani larura ka yanka sai washe gari ko sai jibi ko sai gata ka samu cikakken ladan yanka ko baka da laifi wurin Allah da annabi ya bada abun ya wasa a shi ya yi wa mutane lokacin yankan yini guda hudu duk lokacin yanka ne insha Allah to malam amin ga kira nan daga Kaduna salamu alaikum Wa salam. Wa muke tare da daga Kaduna? Sunana Hamza Donga daga Kaduna. To Malam Hamza, ga malam na yana sauraron ka menene tambayan ka? To tambaya na shine nace an ce daga ɗaya ga ga wata zuwa goma ga wata azumi. Mm. Wani suna daukawa daga ɗaya zuwa goma amma wasu kuma sai su bari sai ranar arfa suke dauka to shi ne ke tambaya ciki wanne lada daga cikinsu. kana magana azumi kenan azumi eh, azumi shi azumtan kwanaki tara nan gaba ɗaya sunna ce in kai shi babu laifi don abin da hadisin annabi bai ce wa lalle ka azumin kwana goma ba ya ce a yawaita ayyukan alkhairi to azumi kuma yana cikin ayyukan alkhairi shi yasa in kai yana da kyau annabi ma yayi amma in baka azumci kowace rana ba sai ranar arfa babu laifi dan ita ce rana mafi girma kuma azumin ta yafi na sauran ranakun falala ba wai lazimi ba ne ba ba wai lalle ne dole sai ka azumci kwanaki guda tara ba babu wanda azumta maka azumta wasu kwanaki da yawa in ba ramadan ba ina fata ka gane sunna ce mu sahabbiya azumta arfa kuma sunna ce mu muakkada sunna ce mai karfi ta fi ta sauran waɗannan kwanakin saboda haka babu laifi abinda da ake bukata shine yawaita ayyukan alkhairi cikin waɗannan kwanakin hmm. to malam kace yawaita aikin alkhairi hadda sadaka kenan kamar yadda ake dada jajircewa in an kai karshen watan ramadan kwarai da gaske duk ayyukan alkhairi da sadaka da sada zumunta da na filfili da azumi da karatun kur'ani da istighfari da salati annabi da da kowane abu da faɗa mutane magana mai daɗi da duk abin da ke alaka da ayyuka ne na alkhairi mm. da sakin fiska da komai duk ya shiga ciki To sannan kuma malam na taɓa ji an ce wai ana takbir a yinin waɗannan kwanakin. Na'am, to a gurguje game da abin da shafi kabar bari ana fara waɗannan kabar barin ne tun daga ma gobe bayan sallan asuba yinin arfa kenan. Mm. Daga nan har zuwa ranar sha uku ga wata. Sha uku ga wata zai kama ran laraba kenan bayan sallar la'asar kafin faɗuwar rana. To sannan kuma um, akwai bambanci tsakanin mata da maza yadda za su bayyana waɗannan takbir? babu wani bambanci waɗansu malami suna ganin ba a so mata su ɗaga murya kamar yadda maza suke ɗaga murya e, duk da waɗansu suna kafa hujjar cewa na aisha tana ɗaga muryarta a kambara ka babu laifi to hukuncin na aisha ta sha hukuncin bambanci da sauran mutane da ya na na aisha duk wani namijin da ke duniya muharraminta ne haramun ne ya aure ta dan duk matan annabi haramun ne kowa ya aure ta mm. saboda haka su kowa suna matsayin yadda mahaifiyar da ta haife ka haka na na aisha take hukuncinta a wajen ka. to ita kowane namiji muharraminta ne ba ta da shamaki da kowane namiji da ita da sauran mata annabi gaba su to ba ka ɗauki hukuncin na na aisha ka ɗora wa sauran mata ina fata kin fahimci wannan abin da kyau na fahimta to malam ko za ka tunasar da masu sauraro irin ah, ah, kabarbarin da ya kamata su yi to waɗannan kabarbari da ake yi sun zo da ruwaya daban-daban daga sahabbai saboda a samu hadisi guda ɗaya da ya zo da sigan kabbara ga wanda za a yi ba amma an roito daga abdullahi bin umar da abdullahi bin mas'ud an ji irin kabarbari da suke daga ciki akwai allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd wannan shine fi shahara kusan a bakin musulman duniya gaba ɗaya to ko da wannan mutum ya rike yi, in ko mutum ya zamto bai iya kabar barin ba zai bashi wahala ko da Allahu akbar yake ta maimaitawa dukkanin malaman musulunci suka ce shi ma ya samu ladan waɗannan kabarbari na abin da Qur'ani ya ce wali tukabbirullah dan ku girmama Allah ku yi ta kabarbari to kabbara kuma Allahu akbar kaɗai ma kabbara shi ina fata an gane sannan zan kira ga kuma musulmai da suke zaune a waɗansu kasashe irin namu waɗanda musulman su ne suke da kamar menene minority <laughs> wanda ba su da rinjaye <laughs> ba su da rinjaye <laughs> eh. kar ka shigo cikin mutane waɗanda ba musulmai ba ka ce za ka yi ta kawar bari babu hikima a ciki ka yi shi a cikin zuciya. To Amina kin ji dai ko banda kabarbari a cikin jama'a. Yawwa. Ai ni na ji daɗin cewa. wani ma zai ji tsoro ina fata an gane ji daɗin ma ka dinga ɗaga murya kana kabbara a wurin da ba yan uwanka musulmai bane ba kai shi a cikin zuciya bakin ka na motsi da yafi na ji daɗin cewa arafa ya faɗo ranar asabar ba aiki ba sai mutum ya shiga jama'a ba <laughs> balle ma ka tsoratar da kowa daga mm. cikin abin da kuma zan so mutane su kiyaye game da ainihin dabban da za a yanka na layya mm. shine wajen maganan bashi akwai waɗanda suke cin bashi don su yi layya mm. duk na ga lokacin ya kusa karewa mm. to malamai suka ce in za ka yi layya ana so ne ka yi shi dan Allah kada ka yi layya don ka burge wani ka yi shi dan Allah shine sharaɗin layya na farko to in ka san za ka ɗauki bashi ka yi layya amma za ka iya biya wata watakila ba biya ku albashi ba ko kuɗin ka ya makale da kana tsamman fitowar shi nan kusa wannan babu laifi ci bashi ka yi layya idan ka ci bashin ragon ko kuma ka karbi bashin kuɗi ka so ragonan ya halatta amma in za ka tari a radu da ka ka je ka ci bashin rago baka bin kowa bashi baka jiran albashi baka jiran kuɗin kowa malamai suka ce nan bai halatta ba to malam shi layyan ma kan shi farilla ne ko ko sunna ne mai muhimmanci layyan malamai sun yi maganganu da yawa akwai malaman da suka ce wajibi ne akwai malaman da suka ce sunna ne a kuma da da suka hada maganan duka biyu suka ce wajibi ne akan mai hali mustahabbi ne akan wanda ba shi da hali amma dai gaba ɗaya maganan shine layya ibada ce mai karfi da rashin yin ta akwai kuskure a ciki sai jina umar ya ce duk wanda yake da halin yin layya bai yi layya ba kare kuskure zo filin idi ranar sallah to malam ga lokaci nan yayi hali Mun gode kwarai da gaske. Gaskiya malam muna matakar godiya sosai da fatan za a yi sallah lafiya. Sai kuma insha Allah mun sake gayyato. Allah ta bikin sallah lafiya. Amin amin. To masu sauraro baki daya a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Chan da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa a yi hutun karshen mako lafiya kuma a yi sallah lafiya. Sanni na motsa jini dinkin su sharewa.